والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باك ينقوى السلام عليكم ورحمة wa وبركاته Barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a takwas ga watan jumada ula hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu miladiya biyar, cikin karatunmu na wannan littafi hukubatun mina tarih wanda a Usman ibn muhammad al-khamis ya wallafa wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka malam ya dan bamu dan takaitaccen tarihi na sayyiduna abubakar siddiq radiyallahu an yayi mana magana akan sunan shi da hijirarsa da kuma falalarsa da wani abu da ya shafi iliminsa mun tsaya a kan isharatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ila khilafihi. nune-nune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na cewa sayidina abubakar shi zai zama khalifa bayan shi in ba manta ba na ambata mana a cikin ɗaya daga cikin karatuttukan da suka gabata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai nassanta wanda zai zama khalifa bayan shi ba bai kama suna ya faɗa ya ce bayana ba wane ne zai zama khalifa na musulmai sai dai ya yi alamomi da suke gwadawa sahabbai da suke tare da shi cewa idan bana nan to wane ne zai zama madadina waɗanda waɗannan alamomi da su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama suka yi ijima'i akan zaben sayyidina Abubakar Siddiq ya zama khalifa bayan shi anan malam zai kama mana kaɗan daga cikin hadisan da suke gwada haka an abi Musa radiyallahu an an karɓo daga abi Musa al-Ash'ari wanda ake kira da Abdullah bin Qais Allah ya kara masa yarda qala yace maridan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rashin lafiya fashtadda maraduhu sai rashin lafiyarsa ta tsananta faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manza Allah ya ce muru aba bakarin falyusalli bin nas ku umarci sayidina abubakar yi wa mutane sallah ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai iya fitowa sallah ba sai ce a sanya sayidina abubakar ya zama liman ya zama madadin shi inda manzan Allah ne yake limanci qalat aisha sai Aisha Allah ya kara mata yarda sai ta ce innahu rajulun raqiq shi mutum ne mai saurin kuka mutum ne wanda yake da yanzu zai yi kuka bai da wahalar yin kuka shine ma'anar raqiq idza qama maqamaka idan ya tsaya gurin da kake tsayuwa lam yastati an yusalli bin nas ba zai iya mutane sallah ba kuka zai hana shi wa mutane sallah domin da ya tsaya gurin zai tana cewa yau gani a inda maza Allah yake tsayuwa kuma rashin lafiya ta hana manzan Allah ya fito Da haka zai tuna cewa wannan alamu ne na rashin lafiya ta yi tsanani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan ya sanya shi kuka Da haka ba zai iya mutane sallah ba wannan abin da na Aisha ta faɗa kenan qala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce muru ababakar ku umarci abubakar wal yusalli bin nas yau mutane sallah fa'adat sai ta sake maimaita maganarta cewa mutum ne mai taushin zuciya mai laushin zuciya da ya tsaya wajen ka ba zai iya mutane sallah ba faƙala sai manzo Allah ce muri ababakarin ki umarci sai jana abubakar ki gaya masa fal yusalli bin nas yau mutane sallah fa inna kunna haqiqa ku dinnan sawahibu yusufa irin yan matan zamanin annabi yusuf ne anan manzo Allah ce fa inna kunna ya kawo jam'i duk da cewa in ka biyo ta riwayar na na Aisha da Hafsa ne a wajen to amma manzo Allah ya kawo jam'i yace ku din nan ma'ana anan an yi talakin jam'i akan mutum biyu wanda a larabci akan yi irin wannan din fa inna kunna ku din nan sawahibu yusufa irin yan matan da suke tare da annabi yusuf ne ma'ana kuna faɗar wani abu amma kuma ba shine nufin ku ba in kun karanta kisar annabi yusuf a cikin alkur'ani lokacin da labari ya yaɗu a cikin gari cewa wannan mata ta nemi annabi yusuf kuma ana mamaki ya za a yi ma yaron gidanta ita a matsayinta na uwar gida kuma matar babban mutum kuma ta nemi wanda yake mata barance sai dai so ta gwada cewa ta bai hakuri kuma a hakan ma duk wanda ya san me yake faruwa ya san waye annabi yusuf zai yaba mata da aka sai ta aika matan gari ta aika musu da sunan su zo za a yi walima kun ga anan hatta ruwansu ba ta walimar ba ta dai aika ne don ta gwada musu waye annabi yusuf kisa allah yake cewa a falamma alimat bi makrihinna ko arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ukhruj alaihin haka ayat take ko ma'ana ta ce ta tanadan musu abin zama aka ba kowa wuka da niyya za a kawo mata abu ta yanka dan ta ce sannan ce annabi su fito sai ya zo ya gitta falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim suka ce wannan mala'ika ne sai suka bayan cewa lallai matan nan ta yi kokari to kun ga anan duk abin da ya faru wannan ba shine ita hadafinta ba ita hadafinta ta gwada musu waye annabi Yusuf to nan ma manzo Allah yana cewa nana Aisha da Hafsa Allah ya kara musu yarda ba fa hadafin su bane kada sai jina Abubakar yi limancin a'a su abinda suke gudu a wata riwaya nana Aisha ce ina gudu kan mutane su canfa shi kada su canfa babanta domin da ya tsaya fara sallah kila a ce ai tunda muka ga wani ya tsaya gurin da yana sallah mun san manzo Allah ba zai zo ba mun san Allah barin duniya zai yi sai ya zama kamar an canfa tsayuwar jina Abubakar din to ne abin da manzo Allah ke cewa fa inna kunna sawahibu yusufa amma a zuciya ala daƙiƙa na Aisha ma tana son sai jira Abubakar ya tsaya mutane sallah din domin ai matsayi ne mai girma a ce manzo Allah ya naɗa ka ka zama wakilin shi kuma yana rayi kuma al'amarin da yafi komai girma a musulunci shine sallah fatahur rasulu sai dan aike ya zo sai jira abubakar ar rasulu anan ana nufin bilal fa salla bin nasi fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama sai mutane sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama manza Allah yana raye wannan hadisi yana daga cikin manya-manyan hadisan da suka nuna khalifancin sai jana abubakar suka ce manza Allah ya naɗa shi mutane sallah alhali manza Allah yana cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa alqur'ani shi zai mutane limanci to anan da aka ce da manzo Allah ba zai iya fitowa sai ce a gaya wa abu Bakari to kaga wannan yana kenan a gurin manzan Allah aqra'un nas shine jina Abubakar duk da wasu malamai na cewa aqra'u a cikin hadisin tana nufin a'lam mutumin da ya fi sani ana ana maganar sani na alkur'ani da hadisi to kaga in ka ɗauke ta a nan cewa a'lam to kaga manzo Allah yana ishara cewa Bakar a'lamun nas tunda a lokacin akwai sayyidina aliyu akwai sayyidina Usman akwai sayyidina Umar akwai Ubay bin Ka'ab wanda yake makarancin Alkur'ani akwai su irin Zaid bin Sabit duk waɗannan manyan sahabbai suna na amma manzo Allah ce Abubakar ya shige musu sallah kaga yana gwada musu cewa a gurin manzo Allah babu kamar sayyidina Abubakar wannan ma yana cikin dalilan da suke nuna falalan shi akan dukkan sahabban manzon Allah gaba daya tunda manzo Allah ya ce ya yi wa mutane sallah alhali duka waɗannan sahabbai na nan kuma ya nuna cewa dukka a wajen ilimi shine gaba kamar yadda muka karanta Abu Sa'id al-Khudri yana faɗa wa kana Abu Bakr a'lamana to hatta a gaban ma a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka lamarin yake sannan ku duba shine al-atqa wanda yafi kowa tsoron Allah ma'ana ana nufin a cikin wannan jil din kuma Allah yana cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku a girma yafi ku daraja a gurin Allah shine wanda yafi ku kiyaye dokokin Allah sai kuma Allah ya sifata sayyidina Abubakar da al wa sayujan al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahdin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al wa la sawfa yarda to waɗannan ayoyi sun sauka kan sayyidina Abubakar idan wannan shi ya ce kan sayyidina Aliyu suka sauka amma da aka tambaye shi to ai ayoyin makkiya ne a zamanin makka suka sauka sayyidina Aliyu kuma a makka ina ya ga dukiyar da zai ciyar abu ne mutawatir a tarihi bal ma a gidan manzan Allah manzan Allah ne yake kula da shi yake daukar nauyin shi ita kuma aya ta ce al'atqa allazi yu'ti malahu yatazakka sai kaga wannan aya ba za ta muda baka akan shi ba yau da ma a Madina ne kila ya ce to ai ya samu wani a Makka ne wannan ayu suka sauka da haka wannan aya idan ka dauke ta ka da inna akramakum indallahi atqakum sai ta fito maka da wajahin cewa sayyidina Abubakar shine atqa da haka manzo Allah ya ce wa mutane sallah to tunda manzo Allah ya shugabantar da shi akan lamarin da ya yafi komai girma suka ce idan har manzan Allah ya yadda da shi akan abin da ya shafi addinin mu to me zai hana mu yadda da shi akan abin da ya shafi duniya da haka wannan shine wajahin ishara da cewa shi zai zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi sabani kwana nawa yana limanci uh, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala in ban manta ba ya kawo cewa wasu sun ce yayi wajen kwana bakwai ko takwas yana yi tunda ranar ƙarshe shine ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya leko ya gan suna yin sallah wanda bai fito ba daga nan kuma da manzan Allah ya saki labile bai ƙara fitowa ba akwai kuma lokacin da manzan Allah ya leko sai jana abakar yana yi da ya fito sai jana abakar ya ja ba manzan Allah ya bar shi ya bar manzan Allah ya limanci shi kuma ya dinga yin sallah da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama عن جبير بن مطعم عن كرم أدق جبير بن مطعم قال يتي أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an a ilaihi sai maza Allah ya umarce ta ta dawo wajen shi mana irin je kike dawo lokaci kaza qalat ta ce ra'aita in ito. me ka ce ya ya manzan Allah idan nazo walam a ka ban same ka ba ka annaha kulul mau. kamar tana cewa in zo ka bar duniya to gurin wa zan je ƙala sallallahu alaihi wasallama sai Maza Allah ya ce in lam tajidini in baki same ni ba fa ati ababakarin ki je gurin sayyidina abubakar aga wannan ma ishara ta cewa bayana sayyidina abubakar ne zai zama khalifa na da aka je ki wajen shi ana aisha ta qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi manzo Allah ya faɗa a cikin rashin lafiyarsa yace id'i ili ababakarin kira min sayyidina abubakar manzo Allah ya ce mata kira mun sai jana abubakar a baki babanki wa akhaki da dan uwanki sai zama a baki din badal ne na ababakarin id'i ababakar ababakar maf'ulun bihi ne mansub wa huwa mudaf shi yasa zo da matsayin aba domin abu min af'alil min asma'il khamsa wa hiya turfa'u bil wawi wa tunsabu bil bil alifi ko wa tujarru bil ya'i abu abi aba to iri a baki, kira mun babanki sai aka ka badal ma'ana a babakarin kira mun babakarin waye a baki babanki sai zan badal ne na ma'ana a babakarin din wa akhaki da dan uwanki ki kira mun waɗannan guda biyun hatta tuba kitaban har rubuta musu littafi rubuta musu wani sako a rubuce in ba su fa inni akhafu an yatamanna mutamanni ni ina jin tsoron kada wani mai buri yayi buri wa Kulu qa'ilun wani ce ana aulani na fi cancanta sai manzo Allah ce wa ya aballahu wal mu'minuna illa shi ma. Allah da mu'mine za su ki kowa sai sai jana abubakar da haka ba sai an rubuta ba kun ga wannan hadisi ya kadu ya kunu sarihan ya kusa ya zama a fili shi yasa wasu malamai suke cewa a'a manzo Allah ma ya ayyana ma magana rajiha bai ayyana ba tunda ta'ayyana yana buƙatar kiran suna da wa ne amma dai nan isharori ne wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da suke ba da amsa kan cewa manzan Allah ya nufin ya yi rubutu bayan bai da lafiya lokacin da zai bar duniya sai jana Umar ya hana shi shi ya suka ce a hadisin yana Bukhari manzan Allah ya ce a kame littafi zai rubuta sai jana Umar ya san zai rubuta khalifancin Aliyu ne sai ya hana a kawo to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin amsar da ake ba su na ɗaya dai wannan hadisi yana gwada ko da an ka littafin abin da manzo Allah zai rubuta shine khalifancin sayyidina Abubakar saboda wannan riwayar kuma wani abin sha'awa da waccan riwayar da wannan duk suna Bukhari da haka in har ka ka waccan a matsayin hujja ka yadda da ita dan ka zagi sayyidina Umar da sauran sahabbai da ita to dole kuma ka yadda da wannan tunda ita ma a Bukhari take in ba ka yadda da waccan ba to kaga ba maganan baka amsa kenan dai sai a hakura dama abinda muke so kada ka zagi sayyidina Abubakar din kada ka zagi sayyidina Umar din wacce ruwa take gwada ga abinda manzo Allah ya nufin ya rubuta domin ana manzo Allah ya ce a bari wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakari wannan shine abinda ahlus sunna suka tafi cewa khalibanci wanda zai zama madadin annabi sallallahu alaihi wasallama lamari ne da aka bar shi ga zaben sahabbai amma manzo Allah ya musu ishara zuwa ga sai sayyidina Abubakar kuma Allah ya hada su akan wannan to in ka koma gurin Shi'a wannan mas'ala ta khalifanci ba manzo Allah ita kira mas'ala al-imama a gurin su rukuni ce daga cikin rukunan addini duk wanda bai yi imani da imama ba ba musulmi bane wannan shine abin da yake cikin da yawa cikin littattafansu kurin da za zamu buga a misali ne na irin maganganun su kan imama kuma wannan imama da yake gani akan ta ne gaba ɗaya addinin shi a gino. ita ce tushe duk hatta zagin sahabbai daga imama ya taso ita ce tushen dukkan wannan abin da ya biyo bayan kidin shi'a su a gurin shi'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to kai tsaye al'imamu bayan shi shine sayyidina aliyu bin abi talib ba su yadda da khalifancin jina abubakar ba ba su yadda da khalifancin jina umar ba haka nan ba su yadda da na sai jina usman ba khalifa a gurinsu shine ma'ana sai sayyidina ali bin abi talib bayan manzon Allah bayan ali bin abi talib sai dan shi alhasan bayan alhasan sai dan shi alhusain sai dan ali bin abi talib alhusain dan uwan alhasan kenan bayan shi sai ya'ya guda tara daga cikin ya'yan husaini in an hada su ne a imma goma sha biyu wannan muna magana shi'a a lisna a shari'a amma akwai shi'a da a imma gurinsu ba sha biyu ba ne kama al-ismailiyya a imma gurinsu bakwai ne kusan ma ka karanta tarihi na rarrabo shi'a duk imamin da ya rasu da kan husaini duk imamin da ya rasu an yi saɓani wajen waye imam bayan shi misali in ka ɗauki a ah, aliyu ibn al-husaini bin ali bin abi talib zainul abidin bayan rasuwar shi wasu suka ce al'imam shine muhammad muhammad al-bakir kenan wasu suka ce al'imam shine zaidu ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib su ake kira zaidiyya kun ga daga nan sai aka samu zaidiyya sai kuma waɗannan su kuma isna shari'a suka ce muhammad al-bakir bayan muhammad al-bakir ya bar duniya su shi'a imamiyya sai suka ce khalifa bayan shi imami bayan muhammad al-bakir shine ja'far as-sadiq sai wasu ka ce a'a ba Ja'far as-Sadiq bane ɗaya daga cikin 'ya'yan Ja'far as-Sadiq din ne khalifa daga nan sai aka jira samu wani bangare haka nan bayan rasuwar Ja'far as-Sadiq haka suka dinga rabewa har aka zo kan imam na sha ɗaya wanda hakikanin magana hakikanin gaskiya na tarihi imam na sha ɗaya bai da bai haihu ba su kuma sun ce imamai sha biyu ne kuma ƙasa ba za ta wofinta daga imam ba a da shi an ci dole ne sai an sami imam a rayuwa dan shi ne da shi ƙasa take tabbata in babu shi ƙasan ba girgija take yi kuma shi ne wakili shi ne kamar annabi a cikin mutane yanzu tun da na sha ɗaya bai da ɗa idan suka ce babu imam ya ƙare to za a shiga matsala sai suka ce akwai ɗan shi amma an haife shi ya ɓuya saboda tsoron magauta shi ne imami almahadi almuntazar wanda suke jira shi yasa su a gurinsu har yanzu yana nan suna jira shi ne imaminsu yanzu yanzu zaka ga tifka da warwara sun ce duk wanda bai imani da imam ba to in ya mutu ya yi mutuwar jahiliya kuma ya mutu ba musulmi ba to amma mamaki su sun yi imani da wanda babu shi kuma yadda suke sifata imama lutufin ne min lutufin lahi ta'ala wani jin kai ne daga jin kan Allah shekul islam yake cewa yaya mutumin da babu shi baka ganin shi baka jin shi baka san inda yake ba ta zai zama maka lutufi alhali babu shi baka ganin shi baka san inda yake ba shekul islam yayi magana mai kyau cikin minhajus sunna mujalladi na ɗaya. farko farkon littafin da yazo yana magana kan imama yace ai duk wani imami idan kun ce wajibi ne sai an imani da imam to ku gaya mana waye imam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kun ce manzan Allah ne sai mu ce manzan Allah ai ya zama wajibin da'a ne lalikaunihi imaman balli kaunihi rasulan saboda kasancewar annabi ne kuma wa huwa wajibu ta'a hayyan wa mayyitan manzo Allah yana nan ko baya nan wajibi ne kai mai da'a kaga kenan manzo Allah yana raye wajibi ne ai mai da'a manzo Allah baya raye ya bar duniya wajibi ne ai mai da'a ku kuma kun ce imam idan yana raye ne yake wajibi ai mai da'a dan in zai bar duniya zai ayyana wanda zai zama khaliban shi to kun ga kuma kun yadda manzo Allah ba imam bane to waye imam a zamanin manzo Allah waye imam kuma idan kun yarda ba imam a zamanin manzan Allah to kun rushe aqida ku na cewa dole sai an imani da imama in kuma kun ce akwai imam ku gaya mana in kun ce manzo Allah ne manzo Allah imam ne hayyan wa mayyitan ashe in bayan ma baya nan bayan manzan Allah wani ba bukatar wani imami ya ishe mutum da shi wajibi ne a mai da'a to haka yi ta musu ilzami in ka karanta abuwa masu daɗin karanta a cikin minhajin sunna mujalladi na ɗaya kusan ma abin da ya buɗe raddin shi kenan a cikin littafin imama a gurin su ba bane mai karami wannan littafin shine al-usulu min al-kafi shine usulul kafi ko al-usulu min al-kafi ɗaya daga cikin jigajigan littafan su wanda aqidar su gaba ɗaya ta gino akan abin da ke cikin wannan littafi suna da littafi guda hudu waɗanda waɗannan littafai su ne tushen shi'a akwai al-usulu min al ko kuma al-kabi bi furu'ihi wa usulihi sannan akwai al-istibsar akwai at-tahzib akwai man la yahduruhu al in ka haɗa waɗannan guda hudu tushe kenan in ka matsa gaba sai ka ƙara guda hudu sai zama guda takwas waɗannan sune ne tushen kutubu shi'a a gurinsu to in ka ɗauki al'usulu min al suna cewa imami daidai yake da annabi bambancin su da annabi wahayi misali yanzu gashi a cikin wannan littafi usulul kafi cikin babu riwayatul kutubi wal hadisi wa fadlil kitabati wat tamassuki bil kutubi sai suka kare waya Ali ibn Muhammad an Sahal ibn Ziyad an Ahmad ibn Muhammad an Umar ibn al Aziz an Hisham ibn Salim wa Hammad ibn Usman wa ghairihi qalu sami'na Aba Abdullah suka ce mun ji baban Abdullahi suna nufin Ja'far as-Sadiq ya ƙuli yana cewa hadisi hadisu abi zance na hadisi na ba hadisin babana ne duk abin da na faɗa to maganar babana ne Shi ne ma'ana yana nufin muhammad kenan ko ibn ali sai ce wa hadisu abi shi kuma maganar babana hadisu jaddi hadisin kakana ne ma'ana maganar baban shi a muhammadul bakir magana ce ta kakan shi aliyu aliyu bin al-husayn wa hadisu jaddi hadisin kakana kuma hadisul husaini magana husaini ce wa hadisul husaini duk abinda husaini ya faɗa hadisul hasan magana hasan ce wa hadisul hasani hadisu amirul mu'minin alaihi salam shi kuma duk abinda hasan ya faɗa to abinda ali bin abi talib ya faɗa ne wa hadisu amirul mu'minin hadisi rasulillahi zancen manzan Allah ne wa hadisu rasulillahi qaulullahi azza wa jalla da haka akan wannan kenan maganar imami na shi'a magana Allah ce domin in ka bi wannan tasalsuli maganar wannan imam ta baban shi ce ta baban shi ta kakan shi ce ta kakan shi ta kakan shi ce har a zo kan amirul mu'minin har a kan ma'ana aliyu bin abi talib dan ka san girman imama a gurin shi'a ba bane na wasa bari ka ji hukuncin wanda bai imani da ita ba cikin usulul kafi babu fardi ta'atil a'imma suka ce ali bin ibrahim an salih bin sindi an ja'far bin bashir an abi salama an abi abdullah alaihi salam qala yace sami'tuhu yaqulu yace ya ji abu abdullahi yana cewa nahnu alladhina faradallahu ta'atana mu ne wanda Allah ya wajabta a yi mana da'a la yasa'un nasa illa ma'rifatuna ba abinda zai ishi mutane ba abinda mutane za su samu ma'ana waraka da tsira a gurin Allah face su san mu mu a imma wala yu'zaru nasu bi jahalatina ba uzuri a ce ba san mu ba wanda ya jahilce mu ba uzuri man arafana kana mu'mina wanda ya san mu mumini ne wa man na, duk wanda ya inkarin mu ce ba wasu a'imma kana kafira kafiri ne wa man lam ya'rifna wanda ko bai san mu ba wa lam yunkirna bi inkarin mu ba kana dallan fatacce ne shi yasa inda zaka bi littafin shi a ba wanda ya bi su kafirta mutane sai ya ce hatta yarja ila huda a sai ya da shari'a allazi iftarada Allahu alaihi min ta'atina wanda Allah ya wajabta ne mana da'a alwajiba wadda take ta wajibi fa in mutu ala dalalati in ya mutu a kan batan shi yaf'alillahu bihi ma ya sha. Allah zai yadda ya ga dama da shi sai suka kawo wani hadisi bayan wannan aliyun an muhammad bin isa an yunusa an muhammad bin fudail qala sa'altuhu na tambaye shi shi abu abdullah an afdali ma ya taqarrabu bihi al-ibadu ila Allah azza wa jalla me mafi girma wanda baya za su kusanci Allah da shi qala sai ce afdalu ma yataqarrabu bihi al-ibadu ila Allah azza wa jalla ta'atu Allah wa ta'atu rasuli wa ta'atu ulil amri yace mabi girman abin da bayi za kusanci Allah da shi shine siwa Allah da'a siwa manzan Allah da'a siyo ulil amri da'a Abuja a farin. sai abu ja'far yace alaihi salam hubbuna imanun wa na kufrun bari ku ji babi kurin kan babin zan dinga karanto muku ku ji matsayin a'imma imama a gurin shi'a babun fi annal a'imma shuhada'ullahi azza wa jalla ala khalqihi su a'imma ne shaidar Allah a bayan kasa. babun annal a'imma alaihimus salam humul hudatu babin da yake gwada a'imma ne masu shiryawa duk wanda ba su yi batacce ne wanda ina ka mana kanun babin ne amma suna ka hadisai karkashin babin din babu ko kuma babu annal a'imma alaihi salam wulatu amrillah wa khazanatu ilmihi su ne majibinta lamarin Allah su ne taskar ilimin Allah babu annal a'imma alaihi salam khulafa'ullahi azza wa jalla fi ardihi wa abwabuhu allati min hayuta. su ne da ake zuwa gurin Allah ta su waɗannan kofofin babu annal a'imma alaihi salam nurullahi azza wa jalla su ne hasken Allah madaukakin sarki babu annal a'imma hum arkanul arzi su a'imma su ne rukunan ƙasa in ba su ƙasa jijjigewa za ta yi ba su tsaya nan ba suka ci gaba da yin babi a cikin wannan littafi babun annal a'imma humul alamatu allati zakara, Allah azza wa jalla fi kitabihi da anda Allah ya faɗi wata alama cikin littafin sa to a'imma ake nufi babun annal ayat allati babu annal ayat, allati zakara, Allah azza wa jalla fi kitabihi humul a'imma da inda Allah ya magana ayoyi a cikin littafin sa a'imma ake nufi kamar da Allah ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun suka ce al-ayat humul a'imma wan nuzur humul anbiya'u babu ma farada Allahu azza wa jalla wa rasuluhu min al-kauni ma al-a'imma haka suka yi ta yin babi har kan babin da yake gwada su ne suka fi kowa ilimi ilimin duk wani ayyuka duk wani aikin da muke sai an bijirawa a imma da limamai babu ardil a'mali ala nabi alaihi salam wal a'imma alaihi musallam babu annan ni'ima allati zakara Allah azza wa jalla fi kitabi al-a'imma babu anna al-a'imma ma'adinul ilmi wa shajaratun nubuwa wa mukhtalaful mala'ika babu anna al-a'imma warasatul ilmi yarsu ba'dhum ba'dan al-ilma babu anna al-a'imma warisu ilma al-anbiya wa jami'il anbiya wal awsiya alladhina min qablihim haka suke ta babi a cikin wannan littafi da yake gwada maka matsayin imama a gurin shi'a ga littafin aqaidul imamiyya na babban malamin shi'a al-mujtahidul mujaddid a sheikh muhammad rida al-muzaffar yan shi'a nan masu na karanta shi a kurmi aka siye shi ba wani guri mai nisa ba bari ka ji aqida su kan imama na taqidu a cikin wannan babin da ya yace na taqidu annal imama aslun min usulid dini rukunan addinin musulunci guda biyar ne a gurin musulmai a gurin shi'a imama tana ciki la yatimmu al-imanu illa bil i'tiqadi biha dole sai ka yi imani da imama wala yajuzu fiha taqlidul aba'i wal ahli wal murabbina mahma azim duk girman iyaye da da kakanni ba a koyi da su cikin imani da imama dai yadda suke bal wajibi ne ka karatu ka bincike akai ka bi ibn taymiya cikin minhajus sunna yake cewa fa innal imana billahi wa rasulihi ahammu min mas'alatil imama imani da Allah da manzan Allah ya fi matsalar imama wa hadha ma'lumin bil min dinil islam abu ne sananne ga duk wani musulmi in an ka tambaye musulmi me mafi muhimmanci zai ce imani da Allah da manzan Allah fal kafiru la yasiru mu'minan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kafiri ba zai zama musulmi ba sai ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan manzan Allah manzo ne wa hadha huwa allazi qatala alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-kuffar wannan shine abin da manzo Allah ya iya ke kafirai akai to su suna cewa ah, wajibi ne kai imani da imama sai suka ce kama na ataqidu in ji malamin kamar yadda muka kudirce annaha ita al-imama kan nubuwa kama annabta ce lutfun min Allah ta'ala ludubi ce da gurin Allah wani tausayi ne wani jinkai ne da gurin Allah fala budda an yakuna fi kulli asrin imamin had ba makawa a kowane zamani sai an sami imami yakhlubun nabiyya da zai zama madadin annabi fi waza'ifihi min hidayatul bashar wajen duk aikin da annabi yake na koyar da mutane da shiryar da mutane da haka walahu malin nabi shi imam yana da duk abin da manzo Allah yake da shi na haƙƙi min alwalayati al'ammati ala nas na jagorancin mutane gaba daya wajen tafiyar da al'amuran mutane da yin adalci da hana zalunci to wannan ne sai suka ce wa'ala haza fal imamatu istimrarun lin nubuwa ita imama ci gaban annabta ne ci gaban annabta ne ma'ana kamar annabi ya tafi amma imamanci yana ci gaba idan wanda ya wuce da haka a gurin su imami baya sabo baya mantuwa shi yasa ce na fi ismatil imam aqidan mu wannan irin kamar ka kace al aqidatu tahawiyya gurin ahlus sunna ma'ana takaice aqidar imami yi ta yadda duk wanda yake so sa aqidar sai ya karanta na fi sifatil imami wa ilmihi wa na ataqidu anna al imama kan nabiyyi yajibu an yakuna afdalan nas sai ya fi kowa fi fadli sifatil kamal fi sifatil kamal nasibobin kamala sai ya fi kowa jarumtaka sai ya fi kowa karamci sai ya fi kowa kamewa sai ya fi kowa gaskiya sai ya fi kowa adalci sai ya fi kowa tsara al'amura da hankali da hikima والدليل fin النبي dalilin da za ka ba kan cin samun annabi huwa nafsuhu dalil fil imam shine dalilin da zai sa a samu imam to haka matsayin imama take a gurin a cikin littattafan to amma kamar yadda wanda da yake bibiyar littafin shi zai ga tafka da warwara har ɗaya daga cikin malaman su da kansu yake faɗa ɗaya daga cikin malaman su yana cewa in kana karanta littafan mu zaka yi ta ganin tafka da warwara idan ko masu littafan kuma sai ka tarar cewa abubuwan da suke hakaitowa ya saba abin da kuma suke cikin aƙidinsu wannan abin da na karanta yanzu shine aƙidin duk wani ɗan shi'a wajibi ne sai an sami imam shi yasa da Khomeini ya zo sai ya samu matsala sai ce to mu da mu wajibi ne zama akwai imam imam din nan shine ba a kaba gwamnati ma sai karkashin shi a samu gwamnati sai karkashin imam shine zai ba da yadda za a tafiyar da al'amura to yanzu ga imam yana kogo ya buya to ya za a yi sai kirkiro da wani abin da ake kira walayatul faqihi daga ana walayatul faqih sai ya ce to ai in an dubo wasu ruwayoyi da dalilai malami wanda ya kai matsayin faqihi mujtahidi zai iya zama wakilin imam da haka za a iya kafa ƙwarya ƙwarya gwamnati a sa ta dinga gudanar da ayyuka a matsayin shine wakili na imam to amma inda gizon yake saka ya zaka zama wakilin wanda baka san inda yake ba baka jin shi baka ganin shi baya baka sako wanda ya sa dole suka kirkiri wayoyi na cewa to zai iya yi wa mujtahidi malami marji'i idan ya rika ya bunƙasa zai iya haɗuwa da imam ya bashi sako to amma ina zai haɗu da shi ina wani malami yake cewa ni ku bani wayar imam din zan mai waya tunda kun ce kuna haɗuwa da shi ku bani namba wayar shi ko ga min inda za mu haɗu mu je mu haɗu da shi to da ya kirkiri walayatul faqih akan ta ne ya juyin juya hali ai aka ba daula ta Iran ta ta Iran domin in ba wannan a cikin shi'anci din to ba da za a iya kafa daula a shi'anci duk da ya kawo wannan wasu sun ja da cikin maraji'ai ko marji'ai da suke zamanin shi akwai wanda har suka mutu ba su yarda da juyin jihali na shi ba suka ce bid'a ne wannan to shi a karkashin wannan ne ake karɓar kumusi a karkashin wannan ne abin da ake kira kumusi a gurin shi'a duk abin da ka samu riba akan abin da yake da shi ko ka samu wajibi ne za ka kasa kashi biyar ka ba da kashi ɗaya to kuma shi wannan ka duba kuma shi ka duba ruwayensu alal haƙiƙa ana bai wanda yake ahlul baiti ne to amma yanzu malaman su manya suke karba wanda wani abu ne da yake da wahala ya fi zakka wahalarwa kun ga zakka in kana da kaso nawa zaka sa dukiya ka bada kashi ɗaya arba'in wannan ku kashi biyar in kana da miliyan ɗaya sai ka bada dubu ɗari biyu in zakka ne zaka fitar ta miliyan ɗaya nawa ne eh kada ka za ta dubu arba'in nawa ka bada kashi ɗaya to amma haka suke kumusi din shi yasa yanzu ga duk wanda yake cikin shi an ci kuma zai da gaske yana shan wahala da wannan abin da ya shafi kumusi din to in ka koma su man sai ga suna warware wannan abin da suka bada yanzu dauke na hajjul balaga gashi na hajjul balaga akwai huɗuba da suka haka to sai jina aliyu yayi cikin hudubar za ku ji abin da yake faɗa dangane yake gwada cewa imamanci imamanci da ake magana ba ba zaɓe ba ne ba wai Allah ne yake ayyana mutum ba kuma ayyanawa aka yi ba a'a wani abu ne da mutane za su zaɓa da haka duk wanda mutane suka zaɓa ya yi in ka duba najil balaga wannan bugun da yake hannuna shafi na ɗari uku da arba'in da hudu cikin juzi'i na uku na littafi ɗin za ka ji abin da sai jina ali yake faɗa dangane da khalifancin shi yake aika wa mu'awiya ibn abi sufyan yake yake nuna cewa khalifancin shi daidai ne da khalifancin sayyidina abubakar ya ce innahu in ji sayyidina aliyu kamar yadda su suka kaito cikin littafinsu baya anil qaumul ladzina baya'u ababakarin mutanen da suke sai jina mu baya su suka zabe ni to kaga in zabe ne da gurin Allah ai ba bukata a zabe shi sai ce wa umara wanda suka zabi sai jina umar wa usmana wanda suka zabi sai jina usman alama baya uhum alaihi akan abin da suka zaɓe su akai ni ma akan haka suke min mubaya'a falam ya kulli shahidi an yakhtara haka wanda yake da nan yake nan gurin bai da wani zabi tunda mutane sun riga sun zabe ni wala lil ghaibi an yarudda wanda ba nan kuma bai da ta cewa ce bai yadda ba wa inna mashura shi fa lamari da Allah ce wa amruhum shura bainahum shura da za a yi ta zaben shugaba lil muhajiri na wal ansar tana ga mutanen Madina da mutanen Makka fa in ijtama'u ala rajulin in sun haɗa kan wani mutum wa sammauhu imaman suka kira shi imami kana zalika lillahi ridan to wannan ma Allah ya dada haka kun ga kenan ashe inda za da wannan magana ta sayyidina alwajibi ne duk dan shi ya dada khalifancin sayyidina Abubakar dan ya ce in suka haɗu kan wani mutum da wal ansar suka ce mai imami to wannan ma har a gurin Allah Allah ya dada wannan fa in kharaja min amrihim kharijun bitanin in wani ya fita daga lamarin su yazo yayi suka aw bid'atin ko yazo da wata bid'a radduhu ila ma kharaja minhu sai su da shi zuwa ga abin da ya fita fa in aba in ya kiya fa qataluhu su yaƙe shi alattiba'ihi ghairi sabilil mu'minin dan ya bi wata hanya ba ta mu'mine ba wa wallahu Allahu ma tawalla kuma Allah zai jibinta mai abin da ya jibinta wa kansa kaga wannan hudu tana da sayyidina Ali yana cewa shi ma ba ayyana shi manzan Allah yi ba to banda wannan akwai shi da yawa in kama littafin shi'a wannan mai littafi mai suna arraddul bayani ala muhammad tijani ya karuwoyi da dama lokaci ba zai ba mu karanta ba da suke nuna cewa manzan Allah bai ayyana kowa ba kuma a littafin shi'a su suna cewa an yi an yi wasici to amma magana fi inganci ba ayyana bari ku ji abin da sai jana Ali yake faɗa lokacin da abdurrahman bin muljam ba khawarijan da ya kashe shi ya soke shi sai aka zo aka ce to ka raɗa mana khalifa bayan ka sai ya ce la walakin atrukukum kama tarakakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan kyale ku yadda manzo Allah ya kyale ku bana da manzo Allah bai ce wane ya zama khalifa ba na bane ma haka zan kyale ku zaɓen da zai zama khalifa ba wannan magana fa tana nan cikin musnad na Imam Ahmad da musannab na ibnu abi shayba da abu ya'ala musnad na abu ya'ala da littafin al-bazzar haisami ya kada cikin majma'uz zawaid sannan tana cikin littafin as-sawa'iq al-muhrika na haitami wannan littafin sunna kenan ga koma littafin shi'a ta zo a cikin littafin at-tusi talkhisu shabi cikin littafin sajuzi na biyu shabi na ɗari uku da saba'in da biyu ta zo cikin littafin al murtada yana da littafi a shabi ya ta zo a cikin shabi na ɗari da saba'in da ɗaya abinda sai jina aliyu yake faɗa kenan a wata riwaya daga sai jina aliyu ɗin yana cewa ƙaddama rasulullah sallallahu alaihi sallama a babakarin yusalli bin nas maza Allah ya gabatar da sai jina abubakar yi mutane sallah wa ana hadirun gairu ga'ib in ji aliyu ina nan kuma ba bana nan ba wa sahihun gairu marid kuma lafiya ta kalo ba ban da lafiya ba walau sha an yuqaddimani kaddamani? da ya so ya gabatar da ni sai ya ce ni in je in yi faradina li duniyana dan haka mun yadda al'amarin duniyan mu man radiyahu Allah wa rasulu alaihi salam li dinina wanda manzo Allah ya yadda da shi Allah ya yadda da shi dangane da addinin mu mun yadda ya jagorance mu a duniya wannan tana na cikin littafin tabaqat na Ibn Sa'ad da Ibn Jawziya ka cikin sifatu safwa a wani gurin yana cewa ayyuhan nas inna a haƙƙan nasi bai hazal amri a kuma alaihi sai jana ali ce ya ku mutane wanda ya fi cancanta wannan lamari na shugabanci wanda ya fi su ƙarfi wanda zai iya riƙewa wa alamuhum bi lahi fihi wanda ya fi sanin lamarin Allah a ciki wala amri ce na rantsi la in kanat al imamatu la tanaqidu hatta tahduruha ammatun nas yace in aka ce khalifanci ba zai ba sai dukkan mutane sun haɗu sun zaɓi khalifa ma ila zalika sabil to ba fa hanyar yin hakan ba yadda za al'umma su haɗu gaba ɗaya walakin ahluha yahkumuna ala man ghaba anha wanda suke nan ma'abotanta su za su yi hukunci kan wanda baya nan ma'ana wanda suke nan in suka zaɓi mutum to ya wadatar sun malaisa li shahidi an yarja wanda ma yake gari bai zo gurin ba bai da dama ya ce bai yadda ba wala lil ghaibi an yahtara ibn al hadid dan shi'a ne ba mu'tazili cikin littafin sa a sharhu nahjul balaga sharhin da wannan littafi na gan shi mujalladi goma na ibn al-hadid kuma akwai wani bugun da ya fi wannan yawa nan gaba insha Allah ta'ala wata rana za mu mallake shi ciki yadda ya ka wannan hudubar sai ki cewa wannan huduba tana gwada cewa ba sharaɗi bane sai duk duniya sun haɗu sun zabi mutum zai zama imam sannan kuma in an zabe imam to ba wanda zai zo ya warware sai in yayi wani abu sai ya ce akan haka kalibancin sai abubakar ya gino da sai usman da sai umar musulmi sun ijma'i a kai sannan a wani gurin ali bin abi talib yana faɗa lokacin da ya ga mutane sun yo kan shi don ma'ana su mai mubaya'a sai yake cewa famashaitu inda zalika ila abi bakarin wannan muna karuwa yin shi'a ne sai na tafi gurin sai jina abubakar fa baya tuhu sai ne mai mubaya'a in ji sai ali wani hattu fi tilkal ahdas na tsaya a wannan abubuwan da suka taso hatta zagal batilu wa zahaqa har sai da banna ta gushe ma'ana na tsaya tsayin daka ban kauce ba wa kanat kalimatullahi hiya al wa walau karihal kafirun kalma Allah ita ce sama ko da kafirai sun ki fatawalla abubakarin tilkal umura yace abubakar ya jibinci wannan lamari fayassara ya sawwaka al'amura wa saddada ya kusanto da abubuwa wa qaraba ya kusanci daidai wa da ya tsaya tsaka tsakiya fa sahibtuhu munasihan na tafi tare da shi ina mai nasiha wa tsatuhu fi ma tsa Allah fihi jahidan ne mai da a cikin duk abin da ya bi Allah ban ja da baya ba wanda yana cikin littafin Assaka saqa al-gharat na wani malamin shi'a da ake kira a as da littafin manarul huda na aliyu bahrani ash-shi'i shafi na ɗari uku da 373 wanda wanda akwai ruwayoyi da dama wanda lokaci ba zai yi mu kawo su ba haka a imma gaba daya suka tafi a kai. da haka yana warware abin da yanzu shi'a suke kai na cewa a imamancin sai jana abakar ba imamanci ba ne wannan littafi imamatu siddiq ina ma a ce duk wani ɗalibin ilimi zai same shi karanta imamatu siddiq na addoktor taha hamid addulaimi wannan malamin yana nan jalan shi mutumin iraki ne babu shi a kasuwa sai dai ko nan gaba su kawo to sai dai ko botokafi ga wanda yake so wato ya ya ya ban sha'awa yadda yake tabbatar da khalifancin sayyidina abubakar wato ta hanyoyi masu ban daga alkur'ani da hadisai da maganganun malamai magabata akwai littafi na imamu shaukani ban zo da shi ba ɗan ƙarami irshadul gabi ila anna a ila anna mazhaban sahaba a ila anna hubban sahaba huwa mazhabu ahli baitin nabi ko suna dai kamar wannan irshadul ghabi fadakar da wawa cewa mazhabar iyalan gidan annabi shine kaunar sahabban manzon Allah gaba daya ya ta kawo maganganu daga imma na ahlul baiti musamman ahlul baiti zaidiyya tunda shi ya, ya rayu a Yaman ne Yaman kuma akwai shi a zaidiyya ne to yayi ta dauko ruwayoyin su cikin littafan su shi ma yana da kyau mutum ya karanta shi zai ga wato ahlul baiti maganar gaskiya ba sa gaba da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu karasa khususiyatu abi bakr bin nabi sallallahu alaihi wasallam khususiyar sayyidina abubakar dangane da annabi abin da yake banta da shi laqad yahziya as-siddiq bi khususiyatin sayyidina abubakar siddiq ya ma'ana samun rabo da wasu abubuwa ke bantattu khususiya shine ke bantattun abubuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah muta'addida daban-daban Abin da shi kaɗai yake banta da su wanda wannan mai littafi ya yi dirasar kamar faɗin Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu allazina kafaru thani isnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wato cikin ayar ya fito da khususiyya da sayyidina Bakar kadai yake da waɗannan abubuwa cikin bai ba ni sabin da yake da wannan yayi maganar thani isnaini yace thani sinaini nan anan fil ghari lokacin da manzan Allah na kogo a duk duniya ba da ke tare sai sai jina abubakar lokacin da aka je yakin badar rumfar da aka yi manzan Allah su lalai sallama inda ake ranta shi duk duniya ba da yake gurin sai sai jina abubakar sai manzan Allah lokacin da manzan Allah ya zo da da'awa ta musulunci farkon wanda ya bara karba sai jina abubakar har anan ya yi wata dirasa ya ce da ake cewa sai jina aliyu ne farko a yara ana khadija a mata sai na abubakar a manyan mutane ya ce duk wannan ana yi ne don mujamala ya ce ai karɓar sai na abubakar ga addini shine hakikanin karɓa da za a ɗaga a faɗa domin shine yake tare da taimako sai na aliyu yana ɗan shekara goma ko shekara sha biyu ko goma ko wani sa'in masu ce kasa da aka yi musulunta a lokacin manzo Allah ya fi buƙatar musulunta sai na abubakar kan musulunta sai na aliyu domin sai jina abakar yana matashi shekara talatin da wani abu kuma yana da kuɗi kuma sannan yana da daraja da alfaharin da ba za a kyale manzan Allah saboda shi ba mun karanta a baya da aka ɗora manzan Allah aka shaƙe manzan Allah kabir ya shaƙe shi wa ya zo cece shi to ya ce to da haka anan kamar kai ne ga wanda zai amfane ka ga kuma wani wanda ko da yana tare da kai ba zai iya amfanin ka ba ya ce idan aka ce wannan yana tare da kai sai ka fi ji da girmama abin bai da ce wance yana tare da kai ya yi bayani mai kyau a ƙarƙashin wannan ya fito da irin waɗanda ya ce to duk wannan hususiya ce ta sai na abubakar wahiyata ta taji libas kalam alaiha mala ya ce yana buƙatar mu shimfiɗa jawabi illa annana na lil lilikhtisar sai dai idan mu takaita nulakhisuwa fi hadhihi shajara za mu ta cikin wannan ma'ana bishiya din to shi ya maka wannan bishiya din wanda a bugu da na gaba bai ka wannan bishiya din ba kun ga A anan abinda za ka kalla ka illa tan suruhu. wannan aya da za a yi dirasar ta a bada lokaci a karanta ta yadda malamai suke fitar da ita wato daraja da za ta fitar ta sayyidina abubakar ba karama ba ce a cikin ta ku duba Allah ce illa tan tansuruhu faqad nasarahu Allah in babu ku taimaki manzon Allah ba to Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kabaru yayin da kafirai suka fitar da shi saniyan sinaini yana ma'ana ɗaya cikin biyun ana Allah yana magana ne kurin da manzo Allah da sayyidina Abubakar izhuma yayin da su su filgari suke cikin kogo nan ba ba wanda yake tare da wannan sai sayyidina Abubakar ya kulu li sahibihi yace ku duba nan Allah ya kira sayyidina Abubakar da sahib wanda duk gaba ɗaya kaf a sabon manzan Allah babu wani sahabi da Allah ya kira shi sahibin manzan Allah sai sayyidina Abubakar dukkan karaɗe alkur'ani babu ya ce to suhuba kuma kala biyu ce akwai suhuba arida akwai suhuba lazima suhuba arida shine abokantakar da za ta zo ta wuce ya ce akwai ta a cikin alkur'ani kama abokantakar annabi yusuf da mutanen da suka zauna a kurkuku me ya kira su ya sahibai sijini wannan wace irin suhuba ce arida domin zuwa ta yi ta wuce ba zuwa ta yi ta tabbata ba ya ce amma suba a nan ta sai jana abakar suba ce lazima tammu yana tare da manzan Allah qablal islami wa ba'dal islami ila an tuwafiya nabi sallallahu alaihi wasallama kaga ma'ana babu ran da suke wannan sannan ya ce kuma suba a cikin alkur'ani akwai suhubar da take tana zuwa ne abin nata zai bujiro kuma zai gushe dalilin ta zai bujiro ya gushe kamar yanzu tafiya ta haɗa ka da wanda ba musulmi ba sahibinka ne a tafiya amma a aƙida fa da addini in an ce wannan sahibin ka ne addini sai ka ce ba sahibi na bane yace amma suhuba ta sai jana abakar anan suhuba ce a addini da mushakala shi ta shi yasa yace shi yasa a cikin sahabbai in ka duba zaka sai jana abakar yana ce da dukiyarsa kamar yadda manzo Allah yake da karamci ma'ana yi kama da manzan Allah nan yana da jaruntaka bai taba guduwa a gurin yaƙi ba duk inda aka je har a yaƙin badar yana tare da manzan Allah kuma in ya tashi zama a gurin yaƙi yakan zama gurin da ya fi ko ina hadari shine tare da kwamandan yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin a diya yaƙen da manzan Allah ya fita ba wanda kafirai suke so su kashe irin manzan Allah to sai jina abakar yana tare da shi kaga ashe shi yake tare da gurin da ya fi ko ina hadari yace to kaga suhuba ce ta jaruntaka yace idan ka dawo wajen karamci karamci to ba karamin karimi bane yace abinda kai za ba a kula ka ba da sai jana abakar ya sai Allah ya saukar da aya lokacin da aka zo aka zargina na Aisha da cewa ta yi kaza munafikai suka bata sunanta sai wani mista ibn usasa sai shi ma ya faɗi irin wannan magana shi kuma yana da alaka da sai jana abakar kuma sai jana abakar ne yake ciyar da shi da sai jana abakar ya ji sai abun bai mai daɗi ba cewa ina ciyar da kai ina ma kaza kuma yau da kai za a dinga jifan yata sai ce ba zan ƙara ba shi abinci ba sai Allah ce mai wala ya atali ulul fadli minkum wasa an yutu ulul qurba ko wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ce me yasa aya ta sauka kan wannan saboda wanda yayi abun mutum ne mai daraja da kima inda wani ɗan ƙaramin mutum ne dan ya ce ya daina yi ma Allah ba zai kalle shi ba ya ce in kana so ka ga misalin haka da abdullahi bin ummi maktum ya zo gurin manzo Allah ai baka hu ne za Allah ya juya ba bai kalle shi ba ya daura fuska shin yanzu in ka daura makaho fuska ya san kana yi makaho ya zo ka sha kunu kana harara san kana yi aikin banza kake yi ko to amma da manzon Allah saboda darajarsa da sa da balalarsa da yayi sai Allah ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama yace to haka ma darajar sayyidina Abubakar da sa ta sa Allah ya saukar da wancan aya din ce domin karami zai iya yin abu za a kalle shi ba yanzu anan, nan ko a a rayuwa in mutum wanda ba komai bai abu ko ji ba za a za damu ba amma in mai kima daraja yi sai ga an zarge shi to yace wannan yana khususiya ce ta sayyidina Abubakar ba wanda ya irin wannan Allah zarge sai sayyidina Abubakar kuma atake ya dawo yace zai ci gaba da ciyarwa sannan ka duba a musulunci waye Allah ya saukar da aya yayi mai shaida da cewa shine ya yayi mai shaida da ya ciyar da dukiyarsa Allah ya ce kuma yana yi dan Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa waje rabbil ala sai Allah ce wala sawfa yarda wa yake da wannan yace kuma ka duba lokacin da manzo Allah ya bar duniya duk gaba daya al'umma gaba daya da suke raye a lokacin sun rikice har sai jina Umar amma wanda ya zo cikin nutsuwa ya fito da al'umma sai jina Abubakar yace to zaka gane haka idan musiba ta afkawa wani family wasu iyali idan babban ya sake ya yi rawa ya ja da baya to duk iyalan halaka za su yi misali ya ce mai gida ya mutu sai babban wa da ya fi kowa hankali ya fi kowa girma a gidan sai a ga yana ta buge-buge yana buga kan sai buga nan ya fada nan to kanana wa zai kalli kanana kuma kuma shi kenan lamari ya lalace amma da musibar ta zo sai kowa ya kasa ɗauka sai jina Bakar sai ya ɗauke ta ya dawo cikin nutsuwa ya dawo da mutane saboda me kamar ma'ana babba ne ya mutu a gida to ba abin da za a iya yi sai wanda ya fi kowa girma zo shi yasa sai aka jira sai jina abubakar kuma yana zuwa ya daidaita lamarin kuma nan da na abin ya wuce kai ya ce hatta khalifancin sai jina aliyu in ba dan sai jina abubakar ba da ba zai zama khalifa ba ai mun karanta da aka tashi zabe suwa suka fara zuwa gurin zaben al'ansar mutanen madina suna kokarin samu su zabi sa'ad kana ganin da sun zaɓi sa'ad ya zama khalifa da khalifanci ya tafi cikin wa al'ansar sai jina bakar shi ya zo ya ce a'a ya kawo nasi ya ka dalili kowa ya gamsu kuma aka yadda khalifancin yana cikin muhajirun daga nan ya zo kan sai jina umar daga nan ya zo kan sai jina usman daga nan ya zo kan sai jina ali bin abi talib a shaida tun can ya kauce da ba zai to nan ba to sai jina bakar haka yake ka karanta abuwa da yawa shi yasa nan shajarar da malaye shajara ce da zaka bi ta zaga abuwa ne daban-daban daban misali yanzu nan da ya ce fil islam a musulunci fil da'awa wajen da'awa in ka ɗauka yana shiga musulunci bai ɗau wani lokaci ba sai da mutane manya-manyan sahabbai manya-manya guda shida suka shiga musulunci ta ƙarƙashin shi har da sayyidina usman a sulhul hudaybiya yadda sayyidina umar ya rikice ce ya manzo Allah zai da wannan sulhu haka ai an cuce mu an kware mu yana zuwa gurin sayyidina abubakar sai jana abubakar ya ce ba ka da manzo Allah ne ce na da ya ce to da abin da ya daidai ne shi kadai ya fahimci wannan fikihun yadda manzo Allah kuma ya fahimta idan ka zo fi sirrihi cikin lamarin sirri ba wanda manzo Allah yake sirri da shi irin sai jana abubakar shi yasa lokacin da sai jana nana ana sayyida hafsa ta zamba zawala sai jana umar ya je ya samu usman bin affan ya je ya samu sai jana abubakar ya ce ya aure ta sai ya mai shiru bai ce mai eh ko a'a ba da ya ji shure zai samu jina Usman sai jina Usman ya ce a ni ba na bukata aure yanzu daga baya sai manzo Allah ya aure ta sai jina Abubakar ya ce sai jina Umar lokacin da ka min yarka in aura ka ji na yi shiru na san baka ji daɗi ba ya ce eh ya ce to dan ji manzon Allah ya ambace ta ne kaga ashe wani sirri ne da manzo Allah ya yi wanda sai jina Umar ma bai san shi ba to haka sai jina Abubakar yake idan ka da halaye irin halayen manzon Allah haka halayen sai jina Abubakar suke idan ka da wajen ma'ana Uhud yadda ma'ana manzo Allah ya ce ya hau dutsen Uhud dutsen ya girgiza ina manzo Allah ya ce ka tabbata fama alayka illa nabiyun annabi ne akan shi daya wa siddiq siddiqi ne akan shi daya wa shahidan shahidai biyu su su biyu ne amma shi siddiq shi ɗaya ne a kai lokacin da aka hau dutsen kun ga wannan ba ta khususiya ce da yake da ita sannan wajen ma'ana alkalamu bai ne dai alhudebiya wannan ya ka karanta hudibiya za gani wajen hijira shine maza Allah ya hijira da shi shi kadai in ka da wajen sallah shine maza Allah ya ce a sa yi mutane sallah wanda yi wa mutane limanci maza Allah na raye wajen shawara shine maza Allah yake shawara da shi karanta hadisin hijira ana cewa maza Allah ya yi hijira gidan jina Abubakar ya tafi wajen murafaqatun nabi zama da annabi abokanta annabi wajen abin da ya shafi dukhulul janna wajen shiga aljanna manzo Allah na ce almar'u ma man ahabba akwai wanda ya fi sai jana bakar san manzon Allah to kaga kenan shi zai zama kusa da manzon Allah kuma dama Allah ta yi da Allah ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai ce was siddiqina ashe daga annaba sai siddiqai idan ka da wajen abin da ya shafi imani wajen fatawa wajen shekaru wajen rufe annabi ma shi ya ka hadisi ci ga da za a rufe annabi da haka yana da khususiya da yawa shi yasa shekul islam yake wuta magana cikin majmu'u a cikin minhajus sunna yace in ka dauko falala ta sai jina da darajar shi sai ka tarar yana da daraja da falala amma bai keɓanta da su ba in ka kawo darajar da falala sai ka samu wani sahabi yana da irin ta amma sai jina bakar yana falala da ba wani sahabin da yake da ita wafatu abubakar wafatin sai jina abubakar siddiq fi jumada akhirah a cikin watan jumada al-akhirah min sanati salisa al'ashara min al-hijra mari da abubakar shekara ta sha uku daga hijira sai jina abubakar ya rashin lafiya a siddiq Mara al-maut ya rashin lafiya ta mutuwa wa ja'at sakaratu mayan mutuwa ya zo mai wa kanat inda humnatuhu ummul mu'minina aisha a lokacin akwai yarsa ummul mu'minina aisha fa qalat sai ce la amruka ma yughni sara'u anil fata tace ina rantsuwa wannan la'amuruka kamar ya zama lafazi ne kamar na rantsuwa ma'ana dukiya ba ta wadatarwa matashi idza yau yauman idan rai ta kai kawo ma'ana ran mutum ya zo zai fita dukiya ba ta wadatarwa wa za ka biya sadru kirji ya cika da ita ya kunci ma'ana ran mutum ya zo kirji zai fita dukiya ba ta amfani haka ta faɗa farafa a basarahu ilaiha sai sai jina bakar ya ɗaga ido ya kalle ta wakale ya ce halla kulki me zai hana ki kawo faɗin Allah wa ja'a sakaratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid mayan mutuwa ya zo da gaskiya Allah ya ce wannan shine abin da kake kauce a kai dan adam to zai zo da gaskiya faqila la sai aka ce masa ala nahduru laka tabib ba ma ka maka likita ba fa qala sai ce qad ra'ani tabib ai likita ya ganni wa qala li yace min inni fa'alun lima yurid ni mai aikata abin da naga dama ne yuridu anna tabiba huwa Allah yana nufin likita yi shine Allah to kuma Allah ce fa'alul lima yurid wa aslama ruha libariha rai ta koma ta miƙa wuya zuwa ga mahaliccinta wa ghadara hadhihi alhayata ila jannatin ya bar wannan rayuwa zuwa ga aljanna ardu has samawati wal ard wadda ke da fadin sammai da kasai kama basharahu bidhalika habibuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya mai bishara da haka wa dufina bi janibi rasulillah an binne shi a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta ni daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam